Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma dubu da 1330 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma duka dukka akan zangon FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so. za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin jagorancin wannan shirin. Yau Laraba ta ba ranar samu shidda ga watan afrilun shekara ta 2016 ina kuma tare da grace alheri abdu ga kanin labarai masu neman jam'iyyinsu su tsaye da su takarar shugabancin amurka ted cruz na jam'iyyar republican da kuma bernie sanders na jam'iyyar democrat sun lashe zaɓe da aka gudanar jiya talata a jihar wisconsin da ke arewacin amurka Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya sun cimma wani babban buri da kowane ɗalibin makarantar sakandare ke da shi tare da samu aka ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka takwas da ake kira Ivy League. Kana kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da tuhume-tuhume da ake yi wa mataimakin shugaban ƙasar Kenya da ake zargi da laifin gallazawa bil'adama. To a cikin wannan shiri za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta gurfanar da wasu mutane da aka kama da makamai. Kamar kuma yadda kuka je a kanin labarai kotun ICC ta yi watsi da caje-cajen da ake wa mataimakin shugaban kasar Kenya. Sannan kuma murna ta koma ciki ga shugaban masu hamayya kasar Uganda Kiza Basige domin an sako shi aka sake kama shi. Kamar kowace ranar Laraba kuma za mu gabatar da dimokuraɗiyya a yau. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. An ba masu neman jam'iyyinsu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka Ted Cruz na jam'iyyar Republican da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat rata a takarar sai dai dukansu sun sami nasara mai muhimmanci a zaben tsaye da ɗan takara da aka gudanar jiya talata a jihar Wisconsin da ke arewacin Amurka. Cruz ya doki Donald Trump da maki goma sha biyar kamar yadda sakamakon farko ya nuna, wanda Cruz ya bayyana a matsayin nasarar sauya akala da kuma kiran haɗin kai ga Amurka. Ɗan majalisar mai wakiltar jihar Texas ya kuma mai da hankali kan tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Yana buga kirji cewa zai lashe zaɓe ba na zama ɗan takarar jam'iyyar Republican kaɗai ba, amma har da babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. ya ce bari in ce hillary ki shirya ga nan tafi trump bai yi bayani a bainin jama'a ba bayan rufe rumfunan zaɓe jiya da dare sai dai kamfen ɗinsa ya fitar da sanarwa yana caccaka cruz da kakkausan lafazi da cewa masu neman su hana a tsaye da trump takara a babban taron jam'iyyar da za a gudana a cleveland cikin watan yuli su ne na jam'iyyar suka iza shi Sanders mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijai kuma ya doke Clinton da kashi 55 cikin 100 a zaben da aka gudanar. Yanzu ya lashe jihohi shida daga cikin bakwai da aka gudanar da zaɓe a baya-bayan nan. Ya kuma shaidawa magoya bayansa a Wyoming da za su gudanar da nasu zaɓen ranar Asabar cewa kamfen ɗinsa ya himmantu. clinton ita ma ba ta jawabi ba bayan kammala zaben a jihar wisconsin din sai dai ta taya sanders murna a shafinta na twitter ta kuma gaya wa magoya bayanta gaba dai Firayim Ministan Iceland ya yi murabus jiya talata sakamakon gagarumar zanga-zanga da ta biyo bayan tonon sililin da aka buga da ya nuna cewa ya zuba jari a kasashen ƙetare da nufin ɓadda sawun abin da ya mallaka. Jiya shugaban ƙasar Olofo Ragnar Crimson wanda ya katse ziyarar da ya kawo nan amurka ya koma gida ya ki amincewa da bukatar da prime minister segmundu david gulogson ya gabatar yana nema a rushe gwamnatin majalisa kuma ta nemi a gudanar da zaben kafin cikar wa'adin mulkin su bayan rahoton wato fallasan da aka buga da lakabi panama papers Mr. Gulugson ya fuskanci matsin lamba da neman ya murabus daga dubban masu zanga-zanga tun da aka fitar da rahoton da ya nuna shi da matarsa sun kafa wani kamfani tare da taimakon wani kamfanin lauyoyin Panama da da ke da alhakin tonon sililin. Gulogson ya musunta aikata ba daidai ba ya ce an biya haraji da ya kamata. Gulogson dai yana cikin jerin 'yan siyasa 140 da kuma jami'an gwamnati a faɗin duniya da aka ambata a takardun da ya sanya alamar tambaya a yiwuwar keta doka a fannin harkokin kuɗi. Waɗansu 'yan ƙasashen Afirka da aka abbata a takardun sun haɗa da ɗan kawun shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma da 'yar tagwayen shugaban ƙasar jamhuriyar Congo Joseph Kabila da tsohon gwamnan jihar Delta Najeriya da, aka ɗaure da kuma ministan kuɗin ƙasar Angola ƙasa ta biyu da ke tashen arzikin man fetur da ke bayan Najeriya. Hukumomin Amurka sun ce an kama wa mutane 21 sabili da rawar da suka taka a haɗa baki da ya ba 'yan kasashen ƙetare sama da dubu ɗaya damar zama a ƙasar da sunan yin aiki ko kuma karatu a wata jami'ar boge. Mutanen da aka kama suna da masaniya cewa jami'ar Northern New Jersey ba ta da malamai ko azuzuwa ko kwasa-kwasan ba da digirori, amma ba su san cewa ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ce ta kafa jami'ar ba. An kafa wannan jami'a ne a shekara ta 2012 da cikakken shafin sadarwar intanet da take tallata cewa jami'ar za ta aiwatar da tsarin ilmantarwa na daban a yunkurin ma'aikatar tsaron cikin gidan na dakile keta doka a batun harkokin visa da ake yi a nan Amurka. Lauyan jihar New Jersey Paul Fisherman ya shaida wa manema labarai cewa dillalan visa da masu ɗaukar ɗalibai suna tururuwa zuwa jami'ar bogen lokacin da batun ya fita fili. Wani ya shaida wa Fisherman cewa an daɗe ana cuwacuwa a abin da ya kira wata sabuwar hanyar ziyarar share wuri zauna. An tuhumi mutane 21 da suka shiga hannu, waɗanda galibi suke da izinin zama nan Amurka, da laifin haɗa baki da nufin aikata zamba a tsarin bisa da kuma ba da baki su nemi kuɗi ta wajen tsugunar da bakin haure. Galibin 'yan ƙasashen ketaren dai da suka ci moriyar wannan cuwacuwar. sun fito ne daga kasashen India da kuma China kuma sun riga sun shiga Amurka da takardun bisa ta yawon bude ido amma suke neman hanyar zama dindindin tuni kuma aka gano mutanen hukumomi kuma suka ce za su ɗauki mataki kansu amma ba za a tuhume su ba. jami'an gwamnati sun shaida wa jaridar new york times cewa yanzu haka dai galibin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ke nan amurka da takardar bisa ɗalibai suna jami'o'i na zahiri an ba da rahoton keta dokar bisa a duk faɗin amurka abin da ya sa jami'an shige da fici ƙara ɗaukar matakan tantance masu neman takardun bisa da nufin tabbatar da cewa ba su da alaƙa da 'yan ta'adda. Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko da rahoton cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa ta gurfanar da mutanen da jami'ai suka kama a gaban kotun majistare ta jihar da ke dutse. bisa tuhumar mallakar makami babu izinin hukuma a daidai lokacin da babban spectrum 'yan sandan najeriya solomon arase ya ƙara wa'adin aikin sabunta lasisin mallakar bindiga zuwa watan gobe na mayu a makon jiya ne rundunar 'yan sanda ta jihar jigawan ta sanar da cewa jami'anta sun kama wani mai suna imagwadal da bindigogi da kuma alburusai a cikin motarsa a kan hanyar birnin kudu zuwa bauchi daga bisani kuma ya shaidawa jami'an cewa ya ɗauko bindigogi ne daga garin jos kuma zai kaiwa wani mai suna sylvester goffwell mazaunin garin kafin hausa a jihar ta jigawa imago dalde ya shaidawa 'yan sanda cewa wani dembo afa ne daga jihar plateau ke kera musu bindigogin dsp filin jiri shine kakakin rundunar 'yan sandan ta jigawa mun kama shi wannan sylvester shi ma wanda ya yadda cewa eh shi za a kai wannan bindigogi kuma wanda ba mu samu nasara kama shi ba shine ainihin mai kerawar jambo to a ƙarshe bayan mun gama gudanar da bincike wayannan mutane mutum biyu mun gurfanar da su a gaban kotu suna nan suna fuskantar shari'a ya ce sabanin hasashe da aka yi da fari sakamakon farko na binciken da 'yan sanda suka yi bai nuna waɗannan mutane na da alaƙa da ƙungiyar boko haram ba ko kuma wata ƙungiya ta 'yan fashi da makami muna cajin su da mallakan makamai ba bisa ka'ida ba dan ka mallaki makami kuma musamman ma wayannan da suke da irin wannan harsasai kuma wannan kodayake da kira gida ce amma ribalba ce tana fitar da harsashi goma mallakar waɗannan makamai ba tare da lasisi ba laifi ne to mun gurfanar da su a kan mallaka kuma da safaran makamai ba tare da ga'ida ba. sai dai dsp abdul jinjire ya ce cajin da ake yi musu na iya sauyawa tunda har yanzu ba su kai ga kama damba afa ba da aka ce yana kera bindigogin. za ta iya yiwuwa tunda kamar yadda na gaya ma ainihin mai kerawar bai zo hannu ba in kuma daga baya wani abu ya bujuro to ai ba za mu kasa a gwiwa wajen tabbatar da an kara masu cajin ko kuma an canza cajin ma gaba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da sufetan 'yan sanda na Najeriya, Mr. Salman Arese, ya ba da umarnin ƙara wa'adin aikin sabunta lasisin mallakar bindigogi zuwa watan gobe na Mayu. Latin ga watan Mayu na shekara ta da shida, Duk wanda bai sabunta ba ko kuma wanda ba shi da shi ya gaugauta ya yi hakan. Domin daga wannan kwanaki sun kare 'yan sanda mu na jihohi za su ci gaba da kama masu wannan makamai ba tare da wannan lasisi ba domin su fuskanci a hukunci. DSP Abdul Jinjiri kenan kakakin da na 'yan sanda ta jihar Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Jiya Talata kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice ta yi watsi da tuhumar da ake wa mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto. William Ruto yana fuskantar caje-caje a saboda rawar da aka yi zargin ya taka a mummunar tarzoma da ta biyo bayan zaben shugaban kasar Kenya a shekara ta 2007 da aka yi rikici a kan sakamakonsa. Wakilin muryar Amurka a Kenya Lenny Ruvaga ya aiko da rahoto daga birnin Nairobi akan ra'ayin wasu 'yan kasar akan wannan hukunci da kotun ICC ta yanke. A sakamakon ƙuri'ar da aka jefa biyu da ɗaya alƙalai suka yanke hukuncin cewa babu isassun shaidar ci gaba da tuhumar Mr. Rito da kuma wani ɗan jarida mai suna Joshua Arab Sang. An caji Mr. Ruto da Mr. Sang da aikata laifuffuka guda uku a kan Bani Adamu, a saboda laifuffukan da aka zargin sun aikata a lokacin tarzomar bayan zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekara ta 2007. Galibi 'yan ƙasar Kenya da suka zanta da muryar Amurka sun yi maraba da hukuncin. Misali, Shaban Ngoroge wani ɗan taxi ne, ya ce dakatar ko kuma yin watsi da caje-cajen mataki ne da ya dace. Shi kuma Okiya Umtata, wanda ya yi hankoron ganin kotun ICC ta yi watsi da caje-cajen, shi kam ya yi maraba da hukuncin da kotun ICC din ta yanke. So the question of political responsibility it would have been uh, President Mwai Kibaki and uh, then Prime Minister Raila Odinga who vying ya ce inda batun ɗorawa uh, wani alhakin siyasa to kamata yi a ce tsohon shugaba Mwai Kibaki da kuma tsohon Prime Minister ƙasar Raila Odinga wanda suka nemi wannan kujera to su ya kamata a ce an gurfanar ko kuma an caja to amma babu wanda ya caje su a saboda dalilai na siyasa. ya ce tun a wancan lokacin ne aka nuna rashin adalci. Shi kuwa Mumo Nzo wani mai tsara dabarun tsaro cewa yanzu ya kamata ƙasar da kuma yankunan da tarzoma ya shafa su mai da hankali a kan ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali. This is good for social cohesion. The country in the first place was at somewhat at pains with the whole process. yace wannan mataki ya dace, yace dama ƙasar bata ji daɗin shirin ba, ya ce ko tantama babu akwai waɗanda tarzoma bayan zaben shekara ta 2007 ta ritsa da su ko kuma ta yi wa ɓanna. Samuel Muhuci, daraktan wani kwamitin alkalai ne kuma ya zanta da muryar Amurka jim kaɗan bayan kotun ICC ta yanke wannan hukuncin. Ya ce akwai yiwuwar waɗanda tarzoma bayan zaɓe ta ritsa da su ƙila su ji takaicin hukuncin, to amma. The quest for justice will have been nipped in the bud. The victims will never get to truth on what really transpired. Uh, ya ce kila begensu uh, na ganin an yi adalci ba zai yiwu ba waɗanda tarzoma ta rutsa da su ba za su taɓa sanin ainihin gaskiya ko kuma abubuwan da suka faru ba idan aka yi la'akari da cewa akwai matakan da aka ɗauka na ganin an mance ko kuma an magance wannan tarzoma da ta faru. Daga cikin mutane shida da alkalan kotun ICC suka ɗauka a kan cewa su za a ɗora wa alhakin kotar zomar caje-cajen da aka yi wa Mr. Ruto da Mr. Sanga ne suka kai matsayin da aka gabatar gaban kotu. Caje-cajen da aka yi wa sauran mutane hudu ciki har da shugaban Kenya ɗin Uhuru Kenyatta an janye su a saboda rashin shaida. tunni ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a irin su Human Rights Watch ke cewa ya kamata kotun ICC ta koyi darasi ta tabbata tana da isasshen shaida kamun ta fara tunanin fara shari'a. A yayin da kotu ta yi watsi da caje-cajen da take wa wasu a Kenya, a ƙasar Uganda kuwa murna ce ta koma ciki ga shugaban masu hamayya Kiza Basige. domin kuwa ya kamata a ce an sako shi a wannan makon. Tun lokacin da aka yi zaben shugaban ƙasa a ranar 18 ga watan Fabrairu aka yi masa ɗaurin talala. To amma 'yan sa'o'i bayan ya fito daga gidansa jiya talata aka sake kama shi. Wakiliyar muryar Amurka Elizabeth Paulat ta aiko da rahoto daga birnin Kampala cewa hukumomi sun faɗa wa shugaban masu hamayya Kiza Basige yana iya halarta taron addu'o'in da za a yi a hedkwatar jam'iyyarsa. Galibi duk inda Mr. Basige za shi za a ga mutane da yawan gaske suna mara masa baya. To jiya talata ma bata canja zani ba. Magoya bayansa sun mara masa baya jiya daga wata unguwar bayan garin Kampala suka bi shi a lokacin da ya nufi shiga cikin birni. ɗaya daga cikin waɗanda suka raka shi ya bayyana kama Mr. Basige da aka yi kamar haka. And as we reached uh, one day um, uh, Mulago roundabout, we are encountered by police. Ya ce a lokacin da suka isa rana ba ɗin wanda geya da Mulago sai suka yi kicibis da 'yan sanda. Suna son su bi hanyar su shiga cikin gari. Ya ce to amma sai 'yan sanda suka hana su bin hanyar. Suka ce da su su bi ta wata hanyar da ke bi ta wajen wasan golf. da ya haɗe da wata titi da ake kira jinja ya ce daga nan sai mr basige ya ɗan zauna yana tunanin inda ya kamata ya bi sai yanke shawarar bi ta hanyar da 'yan sanda suka ba shi shawarar bi ya ce a yayin da suke ƙoƙarin ci gaba da tafiya sai 'yan sanda suka sha gabansu da bakar motarsu motar ta tara motar da mr basige yake ciki sai 'yan sanda suka yi masa ƙawanya 'yan sanda da yawa Nan aka kama Mr. Basigi aka kai shi wani ofishin 'yan sanda a bayan garin Kampala. Mai magana da yawon 'yan sanda ya ce an caji Mr. Basige da laifin jagorantar mutane ba bisa ƙa'ida ba. Tun ma kafin a yi zaben 18 ga watan Fabrairu an sha kama shugaban na masu hamayya. An yi mishi daurin talalar wata ɗaya da rabi bayan zaben. Shugaba Wuyari Musa, beni shi ya lashe zaben da aka yi da kashi 60 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. Wannan ne wa'adi na biyar da yake yi akan ragaman mulki. Mr. Basige ya samu kashi 35 daga cikin ɗari. Ya yi zargin cewa an yi kurakurai, to amma ɗaurin talaran da aka yi masa ya hana shi kai ƙara kotu. Magoya bayansa suna bayyana takaicinsu kamar wannan mutumin. We feel as if we are living in a country which is not ours. Ya ce suna jin tamkar kamar ba cikin kasar suke zaune ba. Ya ce suna jin kamar mutum ɗaya ne ya mallaki ƙasar kuma mutumin shine shugaba Yoweri Kaguta Museveni. Ya ce suna zaton ƙasarsa ce shi kaɗai da shi da iyalinsa. Kama Mr. Basige da aka yi jiya talata ya zo ne kwanaki uku bayan da shugaban 'yan sandan ƙasar ya ba da umarni wa jami'an tsaro da su janye daga kofar gidan Mr. Basige. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, lokaci ya yi da za mu gabatar da dimokuraɗiyya a yau, wanda sahabu Imam Aliyu zai gabatar. demokradiyya a yau. Cikin shirin John ɗan Fulani ya yi magana ta tada fitina ko ‘yancin maganarsa aka take, za ku ji martaninsa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kafin mu kai ga maudu'in shirin a yau a gurguje jihar Wisconsin ta nan Amurka ta gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun ƙasar nan guda biyu, wato Republican da kuma Democrat a jiya Talata. Zuwa dai lokacin da muke haɗa wannan shiri sakamakon zaɓe bai fito ba. Amma a ɓangaren 'yan Democrat da alamun Sanata Bani sanda shi zai samu nasara idan aka yi la'akari da sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin masu zaɓe. Su kuma a bangaren 'yan Republican kuri'ar ta nuna Sanata Ted Cruz yana da 'yar tazara kan Donald Trump. Zaben yana da tasiri musamman a bangaren su 'yan Republican. Domin idan Trump ne ya samu nasara kusan za a ce da wuya ba shine zai zama mutumin da Republican ɗin za ta tsaida ya mata takarar neman shugabancin ƙasa a zaben ƙasa mai zuwa ba. Idan kuma Sanata Cruz ne ya lashe to akwai alamun za a yi gardama kan wadda jam'iyyar za ta tsayar al'amari da masu fashin baki suke ganin sai an je dandalin babban taro na jam'iyyar wato convention cikin watan bakwai domin da wuya mutum ya samu ƙuri'u ko kuma wakilai da ake bukata kafin a kai ga wannan lokaci kuma babu tabbas kan wadda zai kai labari tana ma iya yiwuwa mutum daban ne baki ɗaya zai fito daga ƙarshe in aka je wannan taro. Makon jiya mun gabatar muku da shiri inda ake zargin wani malami a jami'ar jihar Kaduna Jan Ɗan Fulani da yin wasu rubuce-rubuce wato magaganu da ake gani sun saba ka'ida kuma suna iya tada fitina kan haka jami'an tsaro suka kama shi jami'ar jihar kaduna kuma ta dakatar da shi daga bakin aiki to jan dan fulani ya mai da martani kan shirin na makon jiya a tattaunawa da yi da nasiru adamu el hikaya dakatarwan ba ta akan doka domin maganan da sun ce na yi a yanan gizo ta sada zumunci ta facebook maganan tana wata kotu an tuhume ni da maganan na ce kuma hage ni amma duk da haka suka bani takarda sun ce yi bayani cikin sa'o'i arba'in da takwas na kuma yi bayanin amma su da sun tashi za su dakatar da ni sai sun cewa sun ce da ma an takardar da suka rubuta mun ba. Amma jini za ka duba a hirar da ka ba wa Premium Times ka ce maganganunka ne sai dai ka faɗi maganganun ne a matsayinka na John Dan Fulani ba a matsayin malamin jami'ar jihar Kaduna ba. Ni kuma ban yi hira da Premium Times ba. Bayan maganar da muka yi ma na lallabe dan jaridan Premium Times da ni na gani ke da kama sa. ya ce ba da shi bane so yan jaridun Najeriya ko yawanci ka sani da cewa suna da iya kage-kage da suke. Amma jin ɗan Fulani an san da irin waɗannan maganganun ko ni kaina na sha karanta irin bayanan da ka yi a baya waɗanda musamman ma lokacin da aka zo naɗa mataimakin tsohon gwamna Ramalan Yaro inda aka naɗa wanda baka goyi baya ba har ka nuna matuƙar ɓacin rai da cewa a nuna wariya ga yankin kaduna ta kudu eh to amma ai kaga ma shi lokacin da ke magana din nan ina nuna wariya ba za a ce na ce haka ba don me ne ai shi ma shi wanda an ciro din dan kudancin Kaduna ne Ka kaga bayan da zan je in ce an nuna wariya sai da kuma in ce kila an zabe mutumin da mutane ba su so wato abinda da nake nufi wancan lokacin da kai waɗancan maganganun za a iya cewa ka yi kausasan kalamai har ka nuna cewa Allah sai ya kama shi ramalan yaro a law of karma sai ya kama shi baki ah, ka tuna da kai waɗancan bayanan na tuna dai na yi adawa da mutumin da ya zaba zabin da ya yi na wanda zai goyi bayan shi a matsayin shi na deputy governor ma sauran waɗancan maganganu ba zan iya tuna bayan yanzu a lokacin an dan sami lokaci da aka yi wannan John ɗan Fulani yanzu za ka yi mamaki idan aka ɗauko asalin wannan bayani ne da kai shafinka na maganar nuna cewa Buhari tamkar Allah ‘yan arewa ne, in aka nuna ma za ka iya musa wannan cewa ba kai kai ba? yi mu riga mun na ce maka wannan maganar muna kotu na kuma na ce kuma ban san da wace maganar ba. Kana nufin John eh, ɗan Fulani jami'ar jihar Kaduna shari ta yi ma kenan ba wani bayani irin wannan da kai? Shiri ta yi mini kuma in ka duba ka gani jami'ar Kaduna kaduna in ma mu yi misali da cewa ma akwai wani magana haka me ya shafe su game da wannan magana shi ya sana ce ban yarda da bayanin wancan loyan ba da ce kuma wani ma'aikaci ba shi da dama ya yi maganan bakin shi sai dai ko jami'an yar kaduna in kai ma'aikaci ne wannan bata nuna cewa kai bawo ba ne wanda baka kuma da wata ra'ayi kuma yawancin maganganu na in ka duba ka gani ko shi wannan bai yi ba ina maganganu a matsayina na John Dunsland dan kasan Najeriya ne yawwa John wato na abin da kake nufi maganganunka da kake daban aikinka na jami'ar jihar Kaduna daban kwarai to abinda kuma loyan ku bai gane ba kenan ya sai rudar da maganan da cewa ba ni da dama in yi magana sai dai ko jiyar kaduna sun ba ni dama in ce haka na ce kuma babu aiki na tare da jiyar kaduna ba ta da ni bawa ba ko mutum tamkar wanda ba shi da kuma wata yanci ce wani abu a matsayin shi na dan kasa ba. Mun nemi ra'ayin wani lauya Luka Musa Haruna dangane da batun 'yancin magana da doka ta baiwa ɗan ƙasa kamar yadda a yi wa Nasir bayani. tsarin kundin mulki na najeriya wato 1999 constitution ta ba wa kowane dan najeriya dama ya bayyana ra'ayinsa a yadda yake so sannan kuma ya faɗi iya abin da eh, zuciyarsa ta bashi da kuma yadda opinion dinsa ta bashi wanda bai saba da hankan rayuwar yau da kullum ba kuma bai saba wani doka ba to wannan ba a najeriya kadai ba a kasashe na duniya ma gaba daya an yi wani dokoki wanda ake cewa na united nation eh, community of human rights wanda ya zama dole a kowane kasashe an yi domesticating din an mai da su dokoki na kasashe kamar yadda ka sani bayyana ra'ayinka abu ne wanda ya zama right na mutane wanda tun an aife ka da shi ake aifanka da shi wani abu da aka yarda da shi ne a kafa na duniya gaba daya cewa kowa ya iya bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata wa jama'a ko da wannan ra'ayin zai iya zama misali an ɗauke shi na tada hankalin jama'a misali kamar a ci mutum ya kira ga wani sashen kasa su balle daga kasar kuma ko da wannan ra'ayin misali ya saba da tanadin tsarin mulki ne wal ko da yake tsarin kullum mulki ya ba wa kowa dama na ya bayyana ra'ayinsa yadda yake so akwai kuma inda aka yi wa kowa iyaka yadda bai kamata ka yi bayani ka tada hankalin mutane a ƙasa ba wanda za a samu tashin hankali wanda a turanci ana cewa secession ba za ka yi abin da zai sa ƙasa ta rabu ba ko kuma ka ka harzuka wa'yansu mutane against wani ko yare ko addini ko yanki ko wani abu ba to shine inda doka ta ragewa kowane bil adama karfin yin bayyana ra'ayinsa yadda yake so amma in za ka iya bayyana abin da za ka kare shi ai doka ta baka dama maganar idan ta shafi kamar sukar wani ko kuma abinda wasu suke ɗauka cewa hate speech wato irin kalamai na nuna kiyayya su ne doka ba ta yi ba yes kamar kalamai na nuna ƙiyayya wannan doka ta yi mata iyaka yadda ba za ka tashi ka har zuka mutane akan wani yanki na yare ko wani yanki na jinsi ko kuma wani yanki na addini ko wani abu ba to iya wannan shine inda doka ta yi tanadi wanda ba za ka yi bayani a kai ba amma in kana rike da wani abun da ka sani a kanka da kuma kana da inda ka sani kana da madogara za ka iya bayyana ra'ayinka ko a wani ƙarƙashin ina kake aiki wannan bai zama laifi ba dokan ƙasa ne ta kare ka akan wannan kuma ta ba wa kowa hakki da dama ya yi bayyana ra'ayinsa yadda ya kamata wata ma'aikata misali idan ta ɗauki abin da ka faɗa laifi ne shin tana iya ɗaukar mataki a kanka ko da in ka ce wannan ra'ayinka ne na ƙashin kai wal ma'aikata inda kake aiki don ka bayyana ra'ayinka bai kamata ta zo ta hukunta ka kai tsaye a kai ba sai dai inda ra'ayinka ya zama laifi na tsarin kundin mulki na ƙasa sannan a nan kuma matakai da yawa dole za a ɗauki matakai na tabbatarwa da an tabbatar cewa kayi laifi sannan ba wanda zai ce maka kayi laifi sai dai kotu sai an gabatar da kai a gaban kotu an yi maka hukunci hukunci ta kama ka sannan za a iya cewa kayi kayi laifi sannan har a hukunta ka a gun ma'aikatanka Masu aro da aka Allah mu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin nasara da mai likaya da jan ɗan Fulani da lauya Luka Musa Haruna da ma Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Oh, kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya na cimma wani babban buri da ɗaliban makarantar sakandare kalilan ke cimma wato sama ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka da ake kira Ivy League. An ba Augusta Zunina wadda iyayenta suka ƙaura daga Najeriya zuwa nan Amurka daman zuwa ɗaya da shiga wannan ɗaya daga cikin waɗannan makarantu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. To amma idan Allah ya yarda za mu sake dawowa da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya domin gabatar da wani shirin. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna. Allah ya gafarta masa yi masa tukwici da gidan aljanna. Mu kuma Allah shi kyauta ta mu